ina mana fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓi dukkan ibadunmu sannan kuma ya sanya mu a cikin bayansa da zai yanta a wannan wata mai alfarma insha allahu ta'ala a yau za mu fara magana ne akan abun da ya shafi wata zahira wacce ta bayyana me ake nufi da zahira shine wani sabon abu ko wani yanayi da ya bayyana mana wadda shine ake kira da ilhadi me ake nufi da ilhadi shine wadda suke inkarin samuwan Allah maɗaukakin sarki zaka samu mutum da cikakken hankalinsa da cikakken tunaninsa amma kuma yana inkarin samuwan Allah maɗaukakin sarki to wannan al'amari ɗin abu ne da ya cancanci a dube shi kuma a kalle shi ta wata fiskan a magana kuma a kansa wadda a farko abin da ya kamata mu fara sani shi ne. shi abin da ya shafi mutum da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi da hankali to hankali wani abu ne wani ɗan aike ne wani saƙo ne wani hujja ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mutum wadda shi ne farkon annabin da Allah ya fara aikowa a doron ƙasa farkon annabin da Allah ya fara aikowa mutum shi ne hankalin nan saboda da ba hankali da kuma ba wata saƙon da za ta yi amfani saboda hatta dukkan annabawa da aka turo tun daga farko har zuwa ƙarshen su ana turo su ne ga masu hankali shi yasa ma za mu ga a addinin musulunci wadda ba shi da hankali an ɗauke masa alƙalami baya cikin lissafin waɗanda za a hukunta da abin da suka aikata bangaren musulmi kenan kuma ban tunanin akwai wani addini ko wani manzuma ko wani tsari na dokokin ƙasa da yake hukunta mahaukaci mahaukaci bayi da doka a kansa muna magana ne yanzu akan hankali don haka in dai mutum yana da hankali to za a iya magana da shi ba matsala ba ne don ya yi inkari ya ce babu allah maɗaukakin sarki wannan wani abu ne da ya kamata a tsaya a saurare shi kuma a kalle shi a ji menene matsalansa daga ina ya samu matsala menene tambayoyinsa da yake bukatan a amsa masa wannan abu ne da ya kamata a tsaya a waiwaice shi sosan gaske a kalle shi kamar yadda na faɗa hankalin nan da Allah madaukakin sarki ya bawa mutum hujja ne sannan kuma jari ne don haka mai hankali yana tunani sannan kuma yana da ra'ayi sannan kuma yana, yana karɓar ra'ayi da yake mai kyau karbebe da hujja da dalili kamar yadda muka sani shine ka'ida ce wacce bata da bukatan aya bata da bukatan hadisi kowa ya yadda da ita ba wanda yake da saɓani a kanta shine duk wani abun da za a ce maka ka karbe shi ko ka ki sa ko ka yadda da shi ko kar ka yadda da shi dole hankali ya hukunta cewa kana bukatan dalili kenan yanzu abun da nake so in ce anan a matsayinka na mai hankali tunda yanzu muna magana ne a tsarin hankali a iya eriyan hankali a matsayinka na mai hankali hankali ya tabbatar da wannan ba wani mai hankalin da yake da saɓani akan wannan magana ɗin ita ce kuwa duk wani abun da za a ce ka yi shi ko kar ka yi shi ka yadda da shi ko kar ka yadda da shi ka aminta da shi ko kar ka aminta da shi ka karɓe shi ko kar ka karɓe shi dole kana da buƙatan dalili wanda ya ce maka ka yi menene dalili wanda ya ce maka kar ka yi dole kana bukatan ya baka dalili wanda yace ce ka yi imani kana buƙatan dalili wanda yace kar ka imani shi ma kana bukatan dalili zuwa daga wannan nukɗa din ne daga wannan point ɗin ne zan yi kira zuwa ga dukkanin mai hankali ban cire ɗaya ba dukkanin mai hankali addinin musulunci ko kuma ma dukkan addinai abu ne al'amari ne na nutsuwa ba wani wadda zai sa kawai dole sai ka yi wani addini babu shi saboda shi addini abu ne na zuciya shi yasa ma in bamu manta ba a musulunci muna da waɗanda muke kira munafukai sura akwai sura sukutum da guda wacce take magana a kansu ita wannan sura ta munafukai ɗin su wane ne munafukai su ne waɗanda suke bayyana musulunci sannan kuma suke ɓoye kafirci suna bayyana imani bi ibaratin ukhra suna ɓoye rashin imani a zuciya ba su yi imani ba ba su gamsu ba ba su yadda ba amma a bayyane sun bayyana cewa sun yi imani wannan ba sa cikin waɗanda suke da muhalli a musulunci korarru ne a musulunci wanda za a yi musu hukunci ne a matsayin musulmai amma ba musulmai ba ne a haƙiƙa ba musulmai ba ne wannan dalilin shi yasa nake maganan cewa ba addinin musulunci baya wajabtawa wani dole sai ya zo ya yi wani abu ba za a ce dole ka zo ka musulunta ba babu wannan dole ka yi musulunci babu babu wannan kana da 'yanci gamsuwa ne da mutum zai gamsu in mutum ya ce ma in mutum ya ce ma ka yi musulunci kana da bukatan dalili ya baka dalili ka yi imani da samu ka yi kristanci kana da bukatan dalili in mutum ya ce ma ka yi yahudanci kana da bukatan dalili sannan in mutum ya ce ma kar ka yi musulunci kana bukatan dalili kar ka yi duk abun da mutum ya ce ma ka yi shi dole kana da bukatan dalili sannan abun da mutum zai ce ma kar ka yi shi shi ma dole kana da bukatan ya baka dalili Haka hakanan akan maganan mu samuwan Allah madaukakin sarki ba wanda zai ce maka dole sai ka yadda akwai samuwan Allah madaukakin sarki yadda da samuwan Allah madaukakin sarki yana bukatan dalili ma'ana duk wanda zai zo ya ce maka akwai Allah maɗaukakin sarki dole kana buƙatan ya kawo ma dalili ba tare da sai mun kalli yanzu akwai dalilin ko babu ba a'a yanzu dai magana muke yi da hankali cewa duk wani abu shi yasa za mu ga hatta alkur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki me yake cewa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilin ku kenan an samu ba wani saɓani a nan. a addinance tabbataccen abu ne duk wani abun da za a ce ka yi ko ka bari ka yi imani da shi ko kar ka yi imani da shi dole kana buƙatan a baka dalili kenan daga nan daga nan za mu fahimci cewa daga wannan point ɗin za mu ɗauki cewa imani da Allah maɗaukakin sarki yana buƙatan dalili kamar yanda rashin imani da Allah maɗaukakin sarki shi ma yana buƙatan dalili wannan shine point ɗin da muke mutane da yawa ke gafala zuwa gare shi kawai mutum sai ya zo ya ce a'a shi babu Allah a ah, babu Allah ina dalilinka dole in ka ce wanda ya ce akwai Allah yana ta ba da dalilinsa kai ma da ka zo ka ce babu Allah a ka abun da yake zuciyanka to dole kana da buƙatan dalili menene dalilinka dole ne ka zo ka ƙaddamar da dalili ka ce saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza yana tabbatar da cewa babu samuwan Allah maɗaukakin sarki wannan dole muna da buƙatan ka zo ka tabbatar mana da wannan saboda mulhidai kala biyu ne ko kuma waɗanda ba su yi imani da, Allah maɗaukakin sarki ba kala biyu ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba kala biyu ne kala na farko shi ne wadda bai yi imani da Allah ba aikace wadda da yawansu muna kai su cikin ɗaya ɓangaren wane ne wanda bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba aikace shine wanda a musulunci muke cewa fasiki fajiri waɗannan ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba amma amaliyan a aikace a aikace ne ba su yi imani ba amma a zuciya ya san cewa halittansa aka yi akwai wanda ya halicce shi wanda ya halicce shi nan kuma ya fi shi yana sama da shi sannan kuma shi ya samar da shi wannan bai da shakka bai da ja a kansa amma kuma a aikace shi bai yi imani da Allah ba kamar yaya za ka samu misali baya sallah baya azumi baya kawai shi yana so ya rayu rayuwansa ba tare da ya yi iltizami da komai ba haka yake so ya rayu ba tare da ya yi iltizami da komai ba ba tare da ya aikata komai ba ba tare da ya yi riko da komai ba a aikace wannan shi ma nau'i ne na inkarin samuwan Allah maɗaukakin sarki amma a aikace wadda da yawansu muna ɗauko su mu sanya su a cikin waɗanda ba su yi imani da samuwan Allah ba za ka ga mutum ya ce shi ba zai sallah ba me yasa ba za ka yi sallah ba haka kawai ba zan yi ba ba zan yi azumi ba me yasa ba za ka yi azumi ba haka kawai ba na son yi ba zan yi ba ne wannan ko mutum ya ce ba zai bada zakka ba ko ko mutum duka wani abun da musulunci ya ce ya aikata ya ki aikatawa duk abun da musulunci ya ce kar ya aikata yana aikatawa to wannan nau'i ne na inkarin samuwan Allah maɗaukakin sarki wannan nau'i ne na ilhadi kenan amma a aikace wannan shine kashin mulhidi na farko wadda zaka ga cewa idan mutum a cikinsu ko zaka samu wani har yana istihza'i yana isgili da abun da ya shafi al'amuran addini zai ce maka sallan da kake yi mai tsinana maka wa iyazu billahi azumin da kake yi mai tsinana maka ga kanan kana fama da talauci misali ire-iren waɗannan abubuwan ko a ce maka inda sallan na amfanan ka aida yanzu ba haka kake ba ire-iren waɗannan abubuwan to ka ga cewa yana yana istihza'i yana izgili da abubuwan da suka shafi addini amma ba saboda baya aikata komai na abun da ya shafi addini sannan kuma duk abun da aka hane shi yana aikatawa wannan shi ma nau'i ne na ilhadi yana maganganu marasa daɗi amma kuma shi ma wannan a zuciyansa inda za ka koma shi ya koma a ƙashin kan kansa ya duba ya gani zai ga cewa bai da wani makawa ya san cewa wani ne ya samar da shi sannan wanda ya samar da shi din nan akwai dalilin da ya sa ya samar da shi in ya koma shi a ƙashin kan kansa amma dai a zahiran za ka ga cewa to irin waɗannan muna ɗaukan su sai mu ce a yi shi ma mulhidi ne saɓanin ba haka ba ne na'am nau'i ne na ilhadi shi ma mulhidi ne amma ba irin wanda ake da lokacin batawa a kansa ba saboda shi mene wani dalili zaka bashi ba wai dalili ne ya rasa ba ba kuma a gamsuwa ne bai ba a'a shi haka kawai yake so ya rayu bai so ya riko da komai bai so ya yi riko da ya sake komai kawai shi haka yake so ya rayu yadda ya ga dama to wannan baya da ka iya da shi ka mai da shi gefe ka ajiye shi baya tsoron Allah akwai Allah eh zai ce ma akwai amma me yasa kake aikata kaza ya ce haka na ga dama haka kawai to kaga wannan shi ma nau'i ne na inkarin samuwan Allah madaukakin sarki nau'i ne na inkarin Allah madaukakin sarki wannan nau'i na farko kenan sannan muna da wani nau'in nau'i na biyu shine wanda yake inkarin samuwan Allah madaukakin sarki amma kuma nazariyan wanda ake cewa mulhidi nazari wanda shi yana inkarin samuwan Allah madaukakin sarki zai ce maka in ka ce masa akwai Allah zai ce ma babu babu wani abu Allah maɗaukakin sarki babu sannan wa ya samar da shi sai dai ya kama kame kame da nan da can da can da can ya haɗa maka sai ya nemo wani dalilin daban amma da za ka ce duk inda abun nufi shine duk inda zai kai ka duk inda zai koma zuwa gare shi ba zai ce ma wani ne ya samar da shi ba lalle ce ma shi ya samar da kansa ko iyayensa suka samar da shi a yi ta tafiya a yi ta tafiya haka wadda bayan mun gama bayani akan shi wane ne mulhidi sannan kuma za mu zo mu tattauna akan dukkan abubuwan da suke faɗa ɗaya bayan ɗaya tunda magana suke yi kuma muna da baki sannan in ma in ma mun kaddara suna da dalili to sai mu tsora dalilin sun a ma'auni mu gani wai menene dalilin da me suka dogara har suke cewa ba Allah maɗaukakin sarki Allah bai da wujudi shi yasa gara mu bambance wadda shi yana so ya aikata abun da ya ga dama ne liyaf jura amama da istilahin alkur'ani mai girma to wannan shi baka da yadda ka iya da shi ba wai mulhidi bane mulhidi ne amma nau'i na farko mulhidi a aikace to maganan da zamu yi ba zamu yi bane da mulhidi a aikace a'a zamu yi ne wanda yake da yake mulhidi ne amma kuma nazari wadda a kana'arsa a zuciyansa a kwakwalwansa yana inkarin samuwan wani karfi da ya samar da shi ko mu ce yana inkarin Allah yana inkarin samuwan Allah to wannan da shi ne za mu iya yin magana saboda mene saboda wancan shi ba wai bai yadda da Allah ne a'a a aikace ne bai yadda da Allah ba inda zaka duba ayyukansa gaba ɗaya a nitse zaka ga cewa wannan aiki ne na wanda bai yadda da Allah ba amma a zuciya ya yadda da Allah ya san cewa halittansa aka yi akwai kuma wanda ya halicce shi akwai na sama da shi amma kaga wannan ba yadda zaka yi da shi kenan shi haka yake so ya rayu dan haka duk abun da zaka gaya masa kana bata wa kanka lokaci ne ba karban nasiha zai ba saboda haka yake so ya rayu da yana da dalili misali to wannan sai a tsaya a kalli dalilinsa amma zaka samu ba wani dalili kawai wannan bangare nau'i na farko haka yake so ya rayu shi haka yake so ya rayu ba zai yi sallan ba ba zai yi azumin ba ba zai yi zakkan ba abun da zai sannan duk abun da ransa ya raya masa zai aikata sawa'un ka ce masa musulmi ko ka ce masa me ba ruwansa shi duk abin da zaka gaya masa ka gaya masa to irin waɗannan muna ɗaukan su wasu za su ga suna izgili da abubuwan da ya shafi addini a aikace ne in ka kalli ayyukan su in mulhidi ne amma kuma nazariyan in ya koma shi a kashin kan kansa ya san ba shi yi kansa ba ya san samar da shi akai ya san akwai wanda ya samar da shi ya san wanda ya samar da shi din nan mai hikima ne da sauransu da sauransu wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu kuma shine wadda a ƙana'arsa a zuciyarsa a hankalinsa yana ga cewa babu wani abu Allah maɗaukakin sarki babu Allah to wannan shine nau'i na biyu sannan a nau'i na biyun ma muna samun matsala shine muna shigar da wasu abubuwa cikin wasu dole mu tsaya mu san mulhidi da kyau wane ne mulhidi haƙiƙanin mulhidi wane ne shi kaga nau'i na farko na mulhidi mun yi bayani a kansa nau'i na biyu shine wanda yake a zuciyansa da hankalinsa shi yana gani ba Allah to wannan nau'i na biyu ɗin. nau'i na biyu ɗin nan su ma suna da nau'o'i suna da kashe-kashe wadda muna shigar da wasu cikin wasu akwai da za ka samu shi yana cewa babu Allah a zuciyansa yana ganin cewa eh babu Allah a hankalinsa yana ganin cewa eh lalle babu Allah haka yake gani shi ba a aikace ba la'alla a aikace la'alla la'alla la'alla a aikace in ka duba ayyukansa mu'amalansa da mutane Kyautata wa mutane da sauransu da sauransu zaka ga kaman la'alla ya zama na cewa yana da ayyuka masu kyau ma'ana yana mu'amala mai kyau yana da gaskiya yana da riƙon amana yana da sauransu amma a zuciyansa shi yana ganin cewa ba Allah yana ganin cewa hankalinsa ya wadatar masa akan komai bai da bukatan wata shari'a sannan yana ganin cewa la'alla yana ganin cewa shi ya samar da kansa iyayensa ne suka samar da shi ko wani dalilin na daban wanda duk za zo mu yi magana a kansu to wannan nau'i na biyu din maganan da nake na cewa muna shigar da wasu cikin wasu shine abin da muke yi shine akwai wanda zaka same shi yana cewa ba Allah amma dole kana da bukatan ka san Allah tunda yanzu misali malamai da kuma masu hankali ma wannan magana ce ta hankali kenan ba ma sai na kawo malamai ba magana ce da hankali a zaune take hankali ya karbi wannan maganan ba saɓani a kansa shine kafin ka yi hukunci a kan abu dole ne sai ya bijiro a kwakwalwanka. ma'ana bi ibaratin eh, da wata maganan ta daban shine kafin ka yi hukunci kan abu dole sai ka san shi ko da sani ne ɗan kaɗan kafin ka iya yi wa abu hukunci dole sai ka kawo shi kwakwalwanka ka kawo shi cikin tunaninka kafin ka iya yi wa abu hukunci ba zai yi ka yi hukunci akan abun da kwata-kwata babu shi a kwakwalwanka ba ba zai yi ba misali akan haka misali za ka ce misali wane abokinka yana da kirki wane zaidu misali yana da kirki to yaya za a yi ka hukunta zaidu cewa yana da kirki in baka san shi ba ba zai yi ba za ka ce misali wannan fankan fara ce ta yaya za a yi kai hukuncin cewa wannan fankan fara ce baka santa ba baka kalle ta ba misali ba zai yiwu ba ko ka ji labarinta shi ma wannan sai dai in ka ji labarinta wannan kaga ka kawo shi ka kenan ya zo ka ta hanyar labari abun nufi shine anan ko ma ta wace hanya ce ba zai yi ka yi hukunci akan wani abu ba face sai ka san wannan abun in baka san abu ba ba zai yiwu kai hukunci a kansa ba kai kuma ka koma kashin kan kanka yanzu ka duba baka da bukatan aya baka da bukatan hadisi shin zaka iya yin hukunci akan wani abun da babu shi a kwakwalwanka to me zaka ce wani hukuncin zaka yi masa dan haka dole ne kafin kai hukunci akan abu dole he ka san shi sai ka kawo shi kwakwalwanka sai ya zo kwakwalwanka ba bambanci kuwa ya zo kwakwalwanka ne ka san shi sosai sanin sarai ko kuma wani bangare nasa ka sani dole dai almuhim sai ya zo kwakwalwanka sai ka san shi kafin ka yi hukunci a kansa me yasa na kawo wannan mukaddima din wannan mukaddima ce da muna magana ne kar mu manta akan mulhidi wanda bai yarda da Allah ba to shi wanda bai yarda da Allah ba yana cewa babu Allah dole ne ka dawo kansa ka dawo gare shi ka duba ka gani shin ya san Allah din sannan in ya san Allah din wani Allahn ya sani sannan Allahn da ya sanin wannan Allahn da ya sani ɗin ya san Allah eh an wuce marhalan cewa yanzu ya san Allah to wani Allah ya sani sai mu dawo nan ma dole mu dawo mu duba mu gani sannan shi yake korewa ko kuma a wani abun daban yake korewa tunda zaka iya samu misali zaka iya samun cewa mutum ya ce ya yi imanin cewa shi yana ganin ba Allah amma da zaka zo ka tambaye shi ka ce wani Allah ne babu shi din tunda ai sai ka san abu ka ce babu shi in baka san abu ba yadda za a yi ka ce akwai shi ko babu shi dole sai ka san shi to yanzu sai mu zo mu tambaye ka wani Allah ka sani wani Allahn kake korewa sai ya zo ya ce maka a'a ni fa allah da nake cewa babu shi shine wanda matashi ne yana sanye da rigan kankara yana zaune akan kujera da sauransu da sauransu yana saukowa ƙasa yana shela yana yekuwa ya ku bayina da daddare kenan ku tashi ku roƙe ni in ku roƙe ni zan amsa muku sai ce maka ai wannan Allah nake korewa to kaga yanzu wannan wani Allah daban yake korewa ga Allah da yake korewa kenan wannan wadda ake cewa yana ya, ya halicci dan adam ne a siffansa yana zaune akan alkursi kujera sannan kuma da rigan kankara sannan mala'iku suna ɗaukansa a kafaɗa yana da nauyi wanda in yayi fushi sai ka ji al'arshin kujeran da yake zaunen kenan yana kaka kaka da sauransu to yanzu in ka zo ka same shi sai ya ma bayani ya ce ai shi ga Allah da yake korewa wannan Allah babu shi to kaga yanzu sai ka zo kuma to a nan a wannan muhalli din in ya bayyana maka cewa wani Allah ne yake korewa in irin wannan ne sai mu ce maka ahlan wa mu ma muna tare da kai wannan Allah babu shi in dai irin wannan Allahn kake korewa wanda yake saukowa sama ya zo yana shela a tsakanin yana shela wa bayi su tashi su roƙe shi da sauransu da sauransu yana sanye da rigan kankara yana zaune mu ma muna tare da kai irin wannan Allahn babu shi mu ma mun kore shi don haka yanzu kaga kana da yana da magana ne da masu irin imani da wannan Allah ɗin to kaga wannan shi ma sai mu ce to taho kai da ake ce maka mulhidi taho a nan yanzu mu zo mu tambayi waɗanda suke imani da wannan Allah ɗin su ba mu dalilin na cewa e ga da gaske ne akwai wannan Allah ɗin tunda mu mun ce babu shi wadda muka san akwai shi gunki ne baya motsi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya rusa shi imam ali alaihi salam ya hau kafaɗan manzon Allah ya karya shi wannan an wuce shafinsa an rufe shafin wannan gumakan kenan sannan in kana ganin cewa kai Allahn da kake bautawa kai Allahn da kake bautawa shine wannan matashin mai siffan wanda ya halicci Adamu a siffansa mai siffan mutane kenan yana da hannu yana da kafa yana da baki yana da hanci yana da wurin zama yana saukowa yana mene yana mene to wannan Allahn in kana bautawa irin wannan Allahn to kana bautan gunki ne mu ma za mu ce maka babu wannan Allah ɗin irin wannan Allah ɗin babu shi babu shi to kaga yanzu wannan muhalli na farko kenan wannan kuwa muna bayyana ina ne ma muhallin rigiman tukunna saboda in baka san wane ne mulhidin ba zaka je kana faɗa da ɗan uwanka musulmi kana rigima da ɗan uwanka musulmi sannan kai kuma ka jefe shi da cewa eh wane mulhidi ne bai yarda da Allah ba shi kenan shi kuma ba yadda ya iya da kai ya zai da kai sai ya shiru ya rabu da kai kaga sai ka ƙara nisanta shi da addini ba tare da ka sani ba ka ƙara nisanta shi da addini alhali musulmi ne dan uwanka ba mulhidi bane a hakika kai ne ka ce masa mulhidi amma yanzu kaga in wannan allan wannan in wannan shine Allah ka to mu ba ma tare da shi ba ma bukatansa kuma sannan ma babu irin wannan allah ɗin. in akwai shi to kai ka kera kayanka kuma gunki ne kana bautan gunki daidai kake da su Abu Jahal wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yazo ya wargaza su ya rusa shirin su dan haka wannan mu dauke shi muhalli ne na farko yana da muhimmanci wannan muhalli na farko kenan wannan duk muna magana akan mulhidi na biyu ne nau'i na biyu wadda yake da ƙana'a yake da nitsuwan cewa shi a itikadinsa a zuciyarsa ya ya gamsu cewa ba Allah a kwakwalwansa ya gamsu cewa ba Allah to shine na ce maka marhala na farko ko na ce miki marhala na farko shine mu zo mu tambaye shi ai sai ka san abu ka kore shi ko ko ka tabbatar da shi to kai yanzu wani Allahn kake korewa wani allah ne babu shi in wanda na yi misali na lissafa siffofinsa ne a farko muna tare da kai babu wannan allah mu ma ba mu yarda da shi ba babu shi duk wanda yake bautawa wannan allah kuma yana bautan gunki ne mu ma ba Allah yake bautawa ba ba Allah musulunci yake bautawa ba ba Allah da ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa yake bautawa ba yana bautan gunki ne wannan ko ba wai magana na kadai bane ko fahimta na kadai a'a wannan fahimta ne na manya manyan malaman musulunci shi'a da sunna malaman musulunci shi'a da sunna dukansu sun tafi akan cewa in dai ya zama na cewa kana bautan wani wadda mai siffan mutum sannan yana da hannu yana da kafa yana kan al'arshi wannan siffofin da na siffanta din in dai wannan kake bautawa to a wurinmu shi'a da sunna kana bautan gunki ne bari za ku ga ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna yana wannan bayani din ba daga gare ni ba ne ba daga aljihuna ba ne wanda wadda zai wannan bayani ko shine Sheikh Sharif Ibrahim Sale Sheikh Sharif Ibrahim Sale Sheikh Sharif Ibrahim Sale sanannen malami ne a Najeriya baki ɗaya kuma in ce kusan a duniya tunda hatta wasu ƙasashen larabawa in ka je za ka ji wadda suke bincike na ilimi sosai za su gaya maka wane ne Sheikh Sharif Ibrahim Sale wadda yana ɗaya daga cikin malaman eh, manya-manyan malaman Misra a yanzu haka kuma yana raye alhamdulillahi don haka shi daga gare shi zaka ji wannan magana din kaga in sunna kake magana a najeriya ko kuma in ce ma eh, a duniya baki daya a takaice afirka da sharqil ausat gabas ta tsakiya da kuma afirka to shek sharif ibrahim sale yana cikin manya-manyan malaman sunna bari kuma ka ji abin da yake magana akan abin da ya shafi wanda yake itikadi wanda ya kudurce a ransa cewa yana bautan wani ne Allah wanda ya kira shi da Allah kenan wanda yana kan kursi yana kan al'arshi yana zaune akan kujera da siffan mutum yana da wuri ana iya nuna shi sunan wannan mai bautan gunki bari ku ji abin da yake cewa suna bayanin cewa suna dogara da su ayoyi ko kuma su hadisai cewa wai Allah yana jihar ta sama ne wannan shin malam ya ra'ayin ahlus sunna yake akan wannan to wannan tambaya zan ba da amsa a takaice dai zan gaya maka Allah Ubangiji yana nan kafin ya halicci sama kafin ya halicci ƙasa wannan ka rike shi tukun kuma duk wani wanda ya kayyade Allah Ubangiji a wani wuri kuma yana bauta masa to yana bauta ma gunkinsa ne ba Allah ba ne domin dukkan wurare daidai suke a wurin Allah Ubangiji amma imani da cewa Allah ya ce Ar-Rahman alal arshi stawa to kana imani da wannan daidai da imaninka da abin da Allah ya faɗa a cikin ayoyi da dama ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كي كاسام وني مك أي ونن إلميني تو أي إلمين أنفدا ونحن نعلم ما توسوس به نفسه سأكل ونحن أقرب wannan zati ne haka ubangiji yana ina ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wannan sha'anin ilimi ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'a aina ma kanu to saboda haka kai in kace ka fahimci sanin Allah yanda Allah ya wata ka fahimci zatin Allah yanda Allah ya fahimci zatin sa ƙarya kake yi imani ne naka ya malaman sunna sun yi bayani kwarai amma akwai wasu 'yan bid'a waɗanda tuntuni an san su yan bida suna ce Allah na nan sama alhali ko duk qur'ani ka lura Allah duk inda babu wani bayani na sosai a cikin in yazo sai bayyana sunansa a fili amma duk in yazo inda ya kamata masu hankali da za su finta ana amfani da siffa الرحمن على العرش استوى يجي الله على العرش استوى يجي الرحمن على العرش استوى haka kuma amintum man fi sama'i yazo da siffa wanda yake wato yazo da zamiri bai zo da azahir zahir ba mas'aloli ne na malamai ina ina fi so wannan tambaya a yi ta lokaci mai faɗi saboda mu ɗauki dukkan hadisai ko ayoyi waɗanda sun zo kan wannan matsala mu fitar da ita filla filla kuma wasu maƙaryata da suke cewa wai babu wani daga cikin magabata na kwarai waɗanda suna bayyana cewa ba haka ba to ai akwai su akwai hadisai kuma ingantattu cikin littattafai kuma ingantattu ɗin amma wannan mazhaba tana nan a ƙasashe da dama ta yaɗo amma musulmi bai kamata ya rude akan aƙidarsa ba ai lokacin da kana ce allah ubangiji yana nan amma ba zan iya ce a wuri kaza ba wannan ba ma'anarsa kai kayi inkarin allah ba amma imaninka da cewa ar-rahman alal arshi kamar yadda ya faɗa a bisa ma'anan da shi ya nufa to wannan wajibi ne a kanka kamar yadda imam malik kansa ya faɗa domin ku duk lokacin da kuna kokarin fassara wato wani abu wanda ya shafi ubangiji wato za ku kwatanta shi da abinda na zatin ku ne abinda kun saba da shi Allah ko laisa kamislihi shay ta yaya za ku iya ku gwada wanda ba shi da kama da abubuwa waɗanda suna da kamanni to muna imani da Allah Ubangiji yadda ya faɗa batun istiwa'insa alal arshi mun imani da shi amma fassara shi da cewa yana zaune a wuri kaza jahilci ne wato aƙida ce ta jahiliya wato bauta magonki ne ba musulunci ba ne Allah ya shemu. To kamar yadda ka ji gashi nan ka saurara ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya bayyana maka ba shi kaɗai ba suna da yawa za ka gani gashi nan suna bayyana maka cewa wadda yake bauta wa irin wannan allan to bautan gunki yake yi kaga yanzu wannan sai mu ɗauke shi mu ajiye shi a gefe in irin wannan kake korewa wanda kai ake cewa mulhidi to wannan mu ma ba Allah bane a wurinmu ba Allah bane gunki ne don haka kana kore gunki ne ba kana kore Allah bane wannan muhalli na farko kenan sannan a muhalli na tsagi na biyu kenan a muhalli na biyu tunda muna magana ne akan wadda yake da kana'a wadda yake da itikadi wadda yake kudurta cewa shi ba Allah to shi wannan ana sa shi a ciki wannan shi wadda na yi magana a kansa wadda yake kore irin wannan allahn da na yi bayani a kai to shi wannan su ma ana sa su a cikin mulhidai amma a hakika ba mulhidai ba ne ba su inkarin samuwan allah a'a akwai wani irin Allahn da ba su yadda da shi ba ne ma'ana irin wannan Allah ɗin ba su yadda da shi ba babu shi kuma wannan ba su kaɗai ba ne na gaya muku malaman shi'a da malaman sunna dukansu sun tafi akan babu wannan Allah ɗin in kana bautan irin wannan Allah ɗin a zuciyanka to kana bautan gunki ne to don haka yanzu wannan mu ajiye su a gefe sannan a ƙarƙashin wadda suke ganin cewa ba Allah akwai waɗanda akwai nau'i biyu akwai waɗanda su suna ganin cewa ba Allah e babu Allah wannan nau'i na farko kenan ko kuma su uku ne ma nau'i na farko su ne waɗanda suke ganin cewa babu Allah babu Allah amma inda za ka tambaye su wannan kore cewa babu Allah da kuka yi da kuka cewa da kuke cewa babu Allah shin kuna da dalili da zai tabbatar da rashin samuwan Allah zai ce ma'a ma'ana shi yana ganin cewa dalilin da musulmai ko kuma dalilin da waɗanda suke, suke da imani da samuwan Allah suka kafa bai gamsar da shi ba ma'ana mu lura da kyau shi wannan yana ganin cewa saboda kusan kaso eh, kashe-kashen wadda ba su yi imani da Allah ba kaso uku ne a takaice kaso uku ne to akwai wanda na farko shi ne wadda bai yi imani da samuwan Allah ba sannan kuma bai eh, da dalili akan kore shi ma'ana shi yanzu bai samu dalilin da ya gamsar da shi cewa akwai Allah ba sannan kuma bai da dalilin korewa nau'i na farko kenan ya duba dalilin da masu imani da cewa akwai Allah suke kawowa bai gamsu ba ko kuma bai ma duba dalilin ba kawai dai shi bai gamsu cewa akwai Allah ba ba kuma irin nau'in farko da muka faɗa ba wanda shi haka kawai yake so ya yi rayuwansa ba irin wannan muke nufi ba wanda yake so ya yi rayuwansa shi wannan mun gama da shi shi wannan ba mulhidi sunansa ba wadda bai imani da Allah ake ce masa kai tsaye ba a'a wadda bai imani da Allah ba aikace wadda wasu da yawa daga cikin musulmai suna cikin wannan layin duk wadda yake aikata abun Allah ya hana shi sannan yake barin abun Allah ya umurce shi ya wajabta masa ya aikata to wannan shi ma nau'i ne na inkarin samuwa na inkarin Allah madaukakin sarki wannan shi ma ilhadi ne kenan nau'i na farko mun gama da shi nau'i na biyu wanda suke ganin cewa su a zuciyarsu suna da gamsuwan cewa babu Allah in ma ya zama na cewa mutum bai yi imanin cewa akwai Allah ba saboda dalilin bai gamsar da shi ba sannan kuma bai da dalili akan kore shi to shi ma wannan nau'i ne da ake sa shi a cikin mulhidai wannan nau'i ne da ake sa shi a cikin mulhidai sannan nau'i na biyu shine nau'i na biyu shi ne wadda yake da haɗarin gaske yana da haɗari Shi ne wadda yake da haɗari bai yi imani cewa akwai Allah ba bi ma'ana yana kora samuwan Allah inda za ka tambaye shi akwai Allah zai ce ma babu ba fa mai kora irin wancan Allah da ne bayani ba a wannan mu muna kora irinsa irin wannan Allah mu ma ba mu yarda da shi ba Wadda zai ce maka a babu Allah amma sannan kuma yana da dalilin da zai tabbatar maka cewa babu shi ɗin ma'ana yana kore dalilin samuwan Allah sannan kuma yana cewa zai zo da dalilin da zai tabbatar maka cewa babu Allah wannan shi ma nau'i ne na mulhidi wanda shi ne fi kowanne haɗari a cikinsu a wurin musulmi ko kuma a wurin duk wani mai imani da samuwan Allah wannan nau'i na biyu ya fi kowanne haɗari yana kore samuwan Allah dalilin da aka bayar bai gamsar da shi ba ya ƙi gamsu bai gamsu da shi ba sawa'un bai gamsu da shi ba ne na bai sani ba ko bai karanta ba ko ba a gaya masa ba akwai irinsu saboda wani zaka ga cewa eh, mu ne gazawa ne daga gare mu saboda yana da wasu tambayoyi da yake so a amsa masa ba a amsa masa ba sai ya zama da cewa ya tafi ya koma ɓangaren waɗanda suke cewa babu Allah saɓanin tambaya ne yake da shi kawai amsa yake bukata ba wai mu kore shi ko mu zage shi ko mu la'ance shi ko mu ture shi ba in ya zama na cewa yana gina maganansa ne ilhadinsa yana inkarin samuwan Allah ne a hankalce a hankalce saboda akwai mahaukata wanda zaka ga shi ba wai yana magana ba ne na hankali a'a shi hauka ne kawai zai yi zagi ya zagi wannan ya zagi wancan ya zagi wannan ya zagi wancan aikinsa kenan ya zagi wannan abun da musulmin suke yi ko abun da kiristoci suke ko abun da ya kama da haka wannan baya cikin lissafi ba a yi magana da irinsa shi wannan ba wai yana so ya fahimta ba ne a'a shi irin nau'i na farko ne kawai haka yake so ya rayu ba wai dalili yake bukata ba wannan hukunci yake bukata saboda izgili ko zage-zage a hankalce mutum ya zage ka dole a hukunta shi ko ya zagi abun da kai kake girmamawa dole a hukunta shi a dokance amma kana da ra'ayi kana da daman ka faɗi ra'ayinka ba wanda ya hana ka ka faɗi ra'ayinka in magana ne na ilimi a tattauna da kai a ilimance in magana ne na hankali a tattauna da kai a hankalce ka kawo dalilinka shi ma mai dan uwanka ya kawo nasa shikenan in ka gamsu da nasa ka ɗauka in baka gamsu da nasa ba ya gamsu da naka ya ɗauka in kuma duk ba wanda ya gamsu da na kowa shikenan lakum dinukum waliya din kowa yayi addininsa kowa yayi abin da ya da shi kowa yayi abin da ya gamsu da shi amma zagi wannan na gajiyayye ne wanda yake da yake yake da gajiyawa bai da dalili shine zai tsaya zagi saboda haka duk wanda ka ga yana cewa babu Allah amma ba wai yana magana bane na ilimi ko na hankali a zage-zage yake yi to wannan kawai in ma nau'i ne na farko wadda shi haka kawai yake so ya rayu yadda ya ga dama ko kuma sa shi aka yi biyansa ake yi tunda akwai waɗanda ake biya ɗin akwai waɗanda za a biya shi ne irin nau'i na farko kenan mulhidi ne amali a aikace ne zaka ga bai imani da Allah ba amma a zuciyarsa ya koma shi da akashin kan kansa lokacin bacci ko lokacin da yake banta da kansa ya san cewa karya yake yi amma dai saboda irin tasirin abubuwan da suke kwakwalwansa da suka yi masa ko inda yake zaune ko inda yake rayuwa za ka ga cewa wannan ya sabbaba masa ya daina ganin girman rumuz na addini don haka za a iya biyansa ko kuma ba ma sai an biya shi ba wani wani kawai haka yake so ya yi fasikancinsa ya rayu haka haka yake so ya rayu ya yi abin da ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama to irin wannan kaga ba a da magana da shi muna magana ne da wadda yake ganin cewa eh shi dalili yake bukata sannan kuma abin da yake yi yana yin sa ne bisa hujja in yana da shi sai a duba a gani in kuma bayi da shi to kaga wannan kuma yana gefe nau'i na biyu muna magana ne akan kashe-kashen su guda uku masu muhimmanci nau'i na biyu shine wadda shine muka ce mai haɗari yana kore samuwan Allah sannan yana kokarin ya kawo dalili wadda shi yake ganin cewa dalili ne da zai kore samuwan Allah za mu dawo mu yi magana a kansa sannan kana da nau'i na uku wadda shi kuma yana ganin cewa a'a bai da dalilin tabbatarwa bai da dalilin korewa ba ma haka kaɗai ba a'a hankalin mutum ba zai iya tabbatar da samuwan Allah ba ba zai iya kore shi shi a ganinsa kenan mai irin wannan tunanin yana ganin cewa hankalin mutum ya yi kaɗan ya tabbatar ko ya kore ba zai iya hukunci ba anan kuma irin waɗannan yawanci masu irin waɗannan ra'ayin su ne waɗanda suke tafiya akan al'amarin ɗabi'a wanda suke hukunci akan abubuwan da suke iya taɓawa su gani waɗanda waɗannan organs ɗin suka samar da su suke iya riskansu ido hanci baki taɓawa ji kenan inda bahaushe komai ji yake cewa ji na kunne da kuma ji na jiki shi'uri kenan wadda ake cewa his to wannan Eh, abubuwan da waɗannan abubuwan suke iya riskansu to shi ya sani abun da yake sama da wannan ba ruwansa ko kuma ko kuma waɗanda suke ganin cewa a'a hankalin ɗan adam ne ya gaza hankali ba zai iya hukunci akan cewa akwai Allah ko ba Allah ba wannan su ne nau'i na uku kar mu manta nau'i na farko shine wanda yana ganin cewa yana ganin cewa babu Allah amma kuma saboda rashin gamsuwa da dalilin da aka bashi wadda zai tabbatar masa da samuwan Allah amma kuma bai da dalilin korewa shi yana nan 50-50 ba dalilin tabbatarwa ba dalilin korewa na biyu shi wadda shi yana korewa sannan kuma yana kawo ƙoƙarin ya kawo dalili domin ya tabbatar cewa babu Allah wanda shine mu mai hadari wanda zamu yi magana zamu dan yi bayani a kansa ko da a dunkule na uku kuma shine wanda yake ganin hankalin hankalin dan adam ba zai iya hukunci a nan ba abun yafi karfin lamarin samuwan Allah ko rashin sa yafi karfin tunanin dan adam dan haka shi wannan shi ma yana tsaye ne bai tabbatar ba bai kore ba to wannan nau'i na biyu wanda muka ce yana da hadari za mu ga cewa da gaske akwai wasu abubuwa waɗanda suke tunda mutum Allah maɗaukakin sarki kamar yadda na faɗa tun a farko ya yi shi da hankali tunda ko ya yi shi da hankali to kaga wannan hankali ɗin ba Allah ya bashi ne domin kawai ya daskarar da shi dole yana da buƙatar ya yi tunani dole ya yi aiki da hankalinsa to amma in ya yi aiki da hankalinsa dole wasu abubuwan za su jawo masa ya su samar a kwakwalwansa da tambaya za su samar da tambaya a kwakwalwansa to sannan wannan tambayan dole tana bukatan amsa to in bai samu amsa ba sai kaga cewa yanzu ya fara shakka akan wasu abubuwa yana shakka akan wannan yana shakka akan wancan yana shakka akan wancan to sai kaga yanzu wannan mun jefa shi mun ce ai mulhidi ne amma tambaya yake da shi da za ka zauna da shi ya kawo maka duk matsalolinsa da tunanunnukansa da dalilan ko da abubuwan da yake ganin cewa yana bukatan amsa a kansu ka amsa masa ka gamsar da shi zai gamsu zai ce maka eh lalle ya gamsu tabbas tabbas ya gamsu zai zama yana da ya dawo kan cewa eh, lalle wannan abubuwan da yake gani duk wahami ne ma'ana ba haƙiƙa ba ne abubuwan da yake ganin cewa su ne za su tabbatar masa da cewa ba Allah ba zai yi su tabbatar masa ba ka warware masa to yanzu wannan zai dawo ya zama da cewa ya musulmi ne ana tafiya da shi ana komai da shi to amma baka amsa masa tambayoyinsa ba sannan kuma kana bin sa da zagi kana tsine masa ka nisanta shi da kai kaga wannan iksa'i ne da rashin adalci wadda yake fitowa daga wasu daga cikin malaman musulmi amma in mutum yana da tambaya tunda ka sani hankalin nan ba dutse ba ne Allah ne ya ba wa mutum ya yi tunani to ya yi tunani ya samar da tambaya kai kuma a matsayinka na malami da a bangaren sunna kake da itikadin cewa malamai kai kenan in kai malami ne kana ganin cewa kai ne magajin annabi saboda malamai magada annabawa to yanzu kai da kake ganin kanka a kan cewa kai magajin annabi ne in lokacin annabi na nan zai je ya tambaya ya rasulallahi kaza da kaza da kaza kaza a amsa masa to kai sai yanzu ya zo ya ce ai shi yana ganin kaza da kaza da kaza da kaza sai ka ce kai fasiki ne kai kafuri ne yanzu kana ga ka bawa kujeran da kake zaune haƙƙinta kujeran manzan Allah inda manzan Allah ne haka zai yi to kaga dole ne al'umman musulmi su dawo hayyacinsu ba ina magana ne akan wanda suke zagi ko suna cin mutunci ko cin zarafi ba ina magana ne waɗanda suke magana na hankali in akwai in akwai ni ban gani ba ban gani ba duk da tunda ni ban taɓa ganin wani da zai ce yana inkarin samuwan Allah ba ban gani ba na dai karanta a karance na gani amma a ido da ido a zahiri ban taɓa gani ba musamman a hausawa a hausawa sai dai in ji labari na ji ana cewa akwai to amma a gani na tambayoyi ne duka duk wadda duk labarin da zaka ji an baka zaka ji yana komawa ne zuwa ga wata tambaya da suke da shi ba a amsa musu ba ko kuma nau'i na biyu wanda shi yana so ya rayu ne yadda ya ga dama akwai Allah ba Allah ba bambanci a wurinsa shi haka yake so ya rayu zai yadda ya ga dama ya rayu yadda yake so to kaga irin wannan shi ana ce masa fasiki fajiri a musulunci saboda shi ba wai dalili yake nema ko rashin dalili a'a haka yake so ya rayu to kaga wannan shi ma nau'i ne na mulhidi sannan in ka koma suna da yawa ire-iren waɗannan to kaga su waɗannan ba da su ake magana ba muna magana ne da wanda yake ganin cewa eh lalle ga tambaya yake da shi a amsa masa sai dole ya zama na cewa kai da kake ganin kanka malami kai ne za ka zo ka zauna ka ce tambayan kan nan ishkalin kan nan da ka kawo mai cewa kaza da kaza da kaza da kaza ga amsanta shine ka bawa kujeranka na malunta haƙƙinta amma daga mutum ya yi magana ya yi tunani ka ce masa kafuri fasiki wani irin magana ne wannan kaga wannan kana bayyana gazawanka ne ba wai kana bayyana cewa kana kujeran malunta ba ne wannan kuma su kansu wadda suke ganin cewa ba allan rashin adalcin da suke yi shi ne kai da kai tambaya ko kake da tambaya ba abun da za ka yi shine ka fito ka riƙa zage-zage ba a'a cewa za ka yi e kai ga tambaya da ka fiskantar zuwa ga malamai ga tambayan ka nan kana bukatan amsa wannan ya zage ka rabu da shi "Je ka wurin wani turawa wani wannan ya zage ka turawa wani wadda malamai kuma yana da kyau in an turawa mutum irin wannan tambaya ko ya je irin wannan tambaya ya yi ƙoƙari ya ba da amsanta in ya sani in bai sani ba ya bincika ya samar da amsanta nau'i na masu tambaya kenan da kuma nau'i waɗanda suke so su su rayu haka ba Allah akwai Allah ba bambanci rayuwansu za su yi to kaga wannan su baka da matsala da su baka da alaka da su saboda ba ba ba, ba kujeranka suke bukata ba ba wai suna son dalili bane daga gare ka a'a wannan kuma sai dai gwamnati ita ta san yadda za ta yi da su in kana da gwamnatin musulunci ko kuma kana da sai dara akan su kana da yadda za ka yi da su to sai ya zama ka samar musu in dole dai ya zama na cewa sun kiyaye alfarman mutane in za su yi abin da za su yi su riƙa yi a ɓoye da sauransu wadda in kana da gwamnatin musulunci ya tsara yadda za a yi mutum ya je abin da ya ga dama in kuma baka da gwamnatin musulunci to kaga kai faɗa ne na ka dai nasiha da wa'azi to wannan shi ne don haka yanzu waɗannan nau'o'i da muke da su guda uku mun yi bayani a kansu sannan mun yi bayani a kan wanda ya fi haɗari daga cikinsu shi ne na biyu wanda yake ganin cewa e babu Allah a nutsuwansa babu Allah sannan kuma yana ganin cewa ma akwai dalilin da zai tabbatar da cewa babu Allah to irin waɗannan in ka duba kana komawa ka koma ko yaya suke ko a ina suke zaka ga cewa cikin manya-manyan dalilansu ko kuma cikin manya-manyan abin da suke kawowa a matsayin dalili shine zaka ga duk yana komawa ne zuwa ga al'amarin sharri mas'ala ta sharri abubuwa marasa kyau misali girgizan ƙasa sai ce maka in dai akwai Allah me zai sa ya yi girgizan ƙasa za a yi asarar rayuka za a yi asaran dukiya me zai sa a kawo shi tsawa da ke faɗowa daga sama ya faɗi kan mutum wani lokaci wani lokaci ya faɗi kan dukiya a yi asaran wannan dukiyan inda akwai Allah me zai sa a kawo wannan ire-iren waɗannan tambayoyin wadda tambayoyi ne sannan kuma malamai sun ba da amsa musamman malaman abin da ya shafi hankali sun ba da gamsasshen amsa wadda in mutum ya je duba zai gamsu in dai gamsuwan yake so sai dai in kuma shi yana bangaren farko ne wanda shi yake so ya rayuwansa kawai to kaga baka da magana da shi wannan ko kuma ya ce maka maganan talauci har na jima wasu suna cewa iya riƙonka da musulunci iya talaucinka ko iya jarabawanka tambaya ne wannan menene ya sa musulmi zai ce ya musulunta kuma yana bin dokokin Allah sannan kuma yana fama da wahala da talauci tambaya ne kana da bukatan ka zo ka amsa masa amsawa na ilimi da hankali da dalili ya gamsu bai gamsu ba wannan yana hanosa in ya gamsu shikenan in bai gamsu ba shikenan duk ya rage nasa wannan kenan to waɗannan mafiya yawancinsu yana komawa ne kamar yadda na faɗa zuwa ga tambayoyi da suke da shi sannan kuma mafiya yawancin tambayoyin ko kuma dalilan da suke kawowa a matsayin abubuwan da za su kora samuwan Allah zaka ga dukka yana komawa ne zuwa ga matsalan da ya shafi sharri talauci rashin lafiya wahala yunwa girgizan ƙasa yawan ruwan sama ya yi yawa ya yi ɓarna ya rusa gidaje da sauransu ko rashin ruwa ko abun da ya yi kama da haka duk wasu abubuwa na sharri za ka ga sun kawo sun ce maka to in akwai Allah ya aka ya aka ya kai kaza waɗannan kuma insha Allahu ta'ala muna neman taufiki daga Allah maɗaukakin sarki wadda mu muka yi imani da shi ya ba mu taufiki domin mu amsa waɗannan tambayoyi ɗin insha Allahu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya dukka za mu amsa su insha Allahu ta'ala da yardan Allah maɗaukakin sarki muna fata Allah maɗaukakin sarki ya kuma datar da mu sannan a takaici a dunkule waɗannan su ne a dunkule abin da muka yi bayani a kansu wane ne mulhidi dole ne ka bambanci sannan in ka san cewa waye mulhidin waye mai kore samuwan Allah kenan shin a aikace ne shi yake kore samuwan Allah bai iltizami ko kuma a'a a zuciyansa a hankalinsa ne yake kore samuwan Allah in na farko ne wadda aikace ne wannan kaga baka da shiguli da shi baka da baka da wani matsala da shi baka da damuwa da shi haka yake so ya rayuwansa ba Allah akwai Allah shi bai dame shi ba yadda yake so ya rayu haka zai rayu kaga wannan yana gefe ba muhalli ne da za mu yi magana da shi bana sannan sai nau'i na biyu shine wanda yake kora samuwan Allah a zuciya muka ce shi ma yana iya komawa zuwa ga sabubba wani lokaci tambayoyi suke da shi ba amsa musu ba sai ka ga abubuwan tambayoyin sun taru har ya zama na cewa sun yi tasiri a kwakwalwarsu ta yadda sun daina garin girman wani abu na addini to wannan sai ka ga suna maganganu marasa daɗi wanda wannan shi ma ba ladabi ba ne, ba ilimi ba ne, ba hankali ba abun da wani yake girmamawa ka yi magana ka rinka maganganu marasa daɗi a kai kamar yadda na faɗa shine in ka ga ana zagi to hujja ta ƙare ba hujja ba dalili don haka wannan kenan wasu kuma zaka ga cewa yanayin wurin da suke rayuwa ne zaka ga mutum dama bai da wani gini na abun da ya shafi addini sai a ɗauke shi a kai shi makarantun boko a ƙasashe ko a wuraren da ba su da alaƙa da addini a lokacin sai ya haɗu da wasu waɗanda waɗannan su kuma za su yi ta tara masa ishkalat za su yi ta tara masa tambayoyi akan addinin musulunci ko akan samuwan Allah to waɗannan tambayoyin bayi da amsoshinsu tunda ba malami ba ne bai yi karatu ba a wannan ɓangaren ba ɓangarensa ba ne to waɗannan tambayoyin suka taru a ƙwaƙwalwansa suka taru suka taru ƙarshe sai ka ga ya dawo ya shiga cikin masu inkarin samuwan Allah to kaga irin waɗannan za a amsa musu tambayoyin su ne wanda kuma a'a shi irin na farko ne haka kawai yake so ya rayu la'alla kuma sai ma ya yi sa'a kaɗan haɗa masa da kuɗi ana biyan sa. sai ya ci gaba da zagin abubuwan da ya shafi imanin wasu ko addinin wasu to kaga wannan shi kuma hukuma ce za ta dau mataki a kansa ko gwamnati baka da matsala da shi baka da aiki da shi baka da abun da za iya yi masa wannan kenan to waɗannan kuma nau'o'i na masu inkarin samuwan Allah sun kasu uku wasu suna ganin cewa dalilin da aka bayar bai gamsar da su ba ko kuma ba su nemi dalilin ba ba su gamsu ba amma kuma ba su da dalilin korewa nau'i na farko nau'i na biyu su ne waɗanda suke ganin cewa babu kuma suna da dalilin da zai tabbatar da cewa babu su a ganinsu duk da na yi bayanin cewa duk dalilin zaka ga yana komawa ne zuwa ga matsalan sharri kuma za mu zo mu yi bayani a kansa dalla dalla insha Allahu ta'ala na uku kuma shine wanda yake ganin cewa hankalin dan adam ba zai iya hukunci ba wannan duk da hankalinsa ne kuma za mu yi bayani a kai insha Allahu ta'ala za a fahimci cewa hankalin dan adam zai iya riskan zai iya yin hukunci akan cewa akwai Allah ko ba Allah na farko kenan na na uku kenan wanda yake ganin cewa hankali ba zai iya hukunci ba wanda yake ganin cewa hankali zai iya hukunci in yana ganin cewa dalilan da ya samu suka kai gare shi bai gamsu ba insha Allah ta'ala za mu bashi dalilin da zai gamsar da shi wannan shi ma mun gama da shi sannan wanda yake ganin cewa a'a yana da dalilin da zai tabbatar da cewa babu Allah to za mu ɗauki dalilin abun da yake gani a matsayin dalilin za mu warware masa shi mu ba shi dalilin da zai tabbatar da aka san abun da yake faɗa da yaddan Allah maɗaukakin sarki a ilimance abun da ya shafi ƙere-ƙere kenan da kuma abubuwa na zamani da kuma a hankalce in ya koma zuwa ga tunaninsa zai fahimci abun da muke faɗa ba za mu kawo aya ba ba kuma za mu kawo hadisi ba tunda ba muna magana da wanda yayi imani da aya da hadisi ko yake ganin girman aya da hadisi ba ne a'a in aka tabbatar masa cewa akwai Allah madaukakin sarki sannan aka tabbatar masa da cewa eh Allah shine ya aiko annabawa ya aiko wannan Qur'anin to kaga wannan sai ya zama yana da kima yana da girma a wurinsa wanda insha Allah ta'ala wannan kaman zama ne na farko ko kuma in ce muqaddima ne na fara tattaunawa mu akan wannan mas'ala din muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya kuma karbi dukkan ibadunmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh